ina labarin inna yace isra الجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر إن تبت lallai Allah maɗaukacin sarki ya yi ciniki ya saya ya biya me ya saya inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum in dai kai mu'mini ne da gaske Allah ya saya ranka da dukiyarka ya biya sauran sakamako إن الله اشترى من المؤمنين lallai Allah maɗaukacin sarki ya سيا ya biya يا بيا يا يتنكي يا يكاسوانكي tsakanin shi da muminai ya sayi rayukansu da dukiyarsu ya biya wace aya tafi ɗaukaka darajar jihadi sama da wannan ina mana Allah ya sayi ranka da dukiyarka misali wannan abin yana mallakan kamfani wa zai ɗauki nauyin kiyaye shi kamfani sai na ɗauki kuɗina na je na sayo ya zama mallakata wa zai ɗauki nauyin kare wannan abin ni da na in ranka da dukiyarka suna mallakanka sai a kyale ka je ka kare su in Allah ya saya ya biya wa zai ɗauki nauyin kare ranka da dukiyarka mun gane ko mota tana kamfani tana mallakan kamfani wane ne zai dauki nauyin gyara ta da wanke ta da share ta da menene da menene in ka je ka dauki kudin ka saya ka biya ka dawo da ita gida tun daga nan waye zai bata mai waye zai sha mai waye zai wanke ta waye zai gyara ta nauyin kulawa da ita ya dawo kanwa to ashe in kai mumini ne da gaske tsoron jihadi ne zaka tunda ko kana gidanka za su biyo ka su kama ka su yanka ka dan kasuwanci ya shiga tsakanin ku ko kun yi takarar aure ko kun yi menene da menene duk bai hana zo a kashe ka to tsoron jihadi ne amfani sa haka Khalid ibn Walid ce Allah wadaran matsorafi yace babu inda bai shiga ba cikin duk Khalid ibn Walid babu inda ba tabo ba mu saboda babu hatsari da bai shiga ba yace amma gashi nan nazo zan mutu mutuwan tsofaffi zan mutu akan da ta fa ha ana za a mutu ni katan ajaib in kai mu'mini ne da gaske da gaskiya ya yasa yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasdiqu imani in ka inganta imaninka babu wani abin da zai baka tsoro don Allah ya sai ranka da dukiyarka ya biya kai da duniyanka duk su kare ranka da dukiyarka Allah ya dauki nauyi waye yafi sai Allah ke. inna Allah shara min almu'minina anfusahum wa amwalahum da dukiyarsu sai sai bi anna lahumul janna Allahu akbar Allah ya sayi ranka da dukiyarka ya biya menene shi abinda Allah zai saka ma da shi aljanna bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi suna yaki a cikin tada addinin Allah fa yaqtuluna su yi kashisa wa yuqtaluna a kashe su wa'adan alaihi haqqan alkawari ne ta gaskiya alkawari ne na gaskiya dahir tabbatacce a gurin Allah haka yake shi taurati ina yahudawan duniya duk su kawo a taura ta gaskiya sai sun ga haka wani injili ina yan kiristan yan cocin duniya duk yan mishin duniya duk su kawo injila na gaskiya za su ga haka wal qur'ani haka al qur'ani yake sa'an ne ce wa man aufa bi ahdihi min Allah wane ne ya fi Allah cika alkawari sa'an nan in haka ne gaskiya ne fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bihi wa zalika huwa al-fawz al-azim in dai kai mumini ne da gaske Allah ya ce ranka da Ya ce fastabshiru ku yi bishara albishirin ku da wannan kasuwancin da aka kulla albishirin ku da wannan ciniki da aka yi albishirin ku da wannan kwangilar da aka yi su wane ne waɗannan da Allah ke magana da su yace at-ta'ibuna masu tuba zuwa ga Allah masu komawa ga Allah alhadiduna masu yawan bautan Allah alhamiduna masu gode ma Allah cikin abin da Allah ya ba su dukiyar da Allah ya basu su sarrafa ta a cikin bin Allah shine gode ma Allah lafiyar da Allah ya baka ka sarrafa ta a cikin bin Allah ita ce gode ma Allah daraja da Allah ya baka alfarma da Allah ya baka ofishin da Allah ya baka mulkin da Allah ya baka rawanin da Allah ya baka ka sarrafa da su a cikin yima addinin Allah gata in ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin riwayar Tirmidhi ranan lahira Allah ba zai kiyaye kowane bawa bai wuce sai an tambaye shi abu hudu sai an tambaye shi abu hudu dukiyarka ya kai ka tara ta ya kai ka sarrafa ta ilimin ka kayi aiki da shi lafiyar da Allah baka ya ka sarrafa shi sa'annan na hudun na manta ha alhamiduna masu gode ma Allah madaukakin sarki masu aiwata abinda Allah yake su yi da dukiyarsu da lafiyarsu da iliminsu eh da farko rayuwarka ya ka ta Allah ba zai kyale kowa ya shige ranar lahira za ta mai ka rayuwar nan da Allah ya baka ita amana yaya ka tafiyar da ita a cikin bin Allah ko a cikin wasanni sa'annan dukiyarka ya ka tsururuto su ya ka sarrafa su sa'annan iliminka ka yi aiki da shi sa'annan jikinka lafiyar da Allah ya baka ya ka sarrafa ta wa'annan abu guda hudu la tazulu qadama ibn adama hatta yus'ala an arba'in ba za ka daga kafan ka ranar lafira ba sai an tambaye ka wa'annan guda hudu ya kai masu azumi الراكعون ما في ركوعي الساجدون ما في سجدة ما في يوان ينسلى الآمرون بالمعروف ما في أمرني دا أبن شرعة تتي والناهون عن المنكر وألك حني دا أبن شرعة تتي والحافظون لحدود الله وأن سكي كي يا قوتين الله من في سرتي كي الله يتي وبشر المؤمنين كيف مؤمني نجسيا بشارة البشر nan sai Allah madaukakin sarki ya bi wannan aya da cewa ma kana lin nabiyyi wal amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim yace kada musulman manzan Allah kada annabi da mu'minai ma'ana ya kawo labari ne sigar labari abinda ake nufi umarni ai bai dace ba ga annabi da mu'minai abinda ake nufi kada su yi kenan kada ku neman makafirai akwai gafara ko da a ce danginku ne na jini bayan ya tabbata muku cewa su kafirai ne shine ashabul jahim to da aka faɗi haka sai wayansu suna cewa to ina ma'anan annabi ibrahim ai ya neman ma mahaifinsa istighfari sai Allah ya saukar da ayati wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu ai annabi ibrahim alkawari yayi cewa me ya faɗa la zan ne wallahi zan neman maka gafara sa'astaghfiru laka ko rabbi sa'astaghfiru laka rabbi da ya buga yayi ya abati la ta'budu shaytana ya abati ya abati ba wanda ya sha wahala kan mahaifinsa fiye da annabi ibrahim ya abati la ta'budu shaytana inna shaytana ya abati haka kira yake haka yake ta karantawa al'amari ya yake sa'astaghfiru laka in al'amari ya zamo ya fassara zan neman maka gafara wurin Allah madaukakin sarki ma ta bayyana lahu yayin da ya bayyana masa cewa mahaifinsa annahu aduwwun lillahi makiyin Allah ne bai karbi addinin da ɗansa ya kawo ba ta barra aminu annabi ibrahim sai barranta daga barin ubansa inna ibrahim la awwahun alim lallai annabi ibrahim mai yawan kuka ne mai yawan istighfari ne mai yawan bin Allah ne halimun mai yawan hakuri sa'annan sai Allah ya ci gaba ya ce wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da ila hum hatta yubayyana lahum ma yattaquna inna allaha bi kulli shay'in alim to sai sahabbai suka ce to ina hukuncin waɗanda suka mutu kafin wannan aya ta sauka ina hukuncin wanda suka mutu suna aikata kaza kaza kaza kaza kaza sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya wacce take tawarkar da jin rikici da mutane suke ji duk hayaniya da rikici da ke tare da mutane Don wannan aya kadai wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaquna inna allaha bi kulli shay'in alim wallahi tallahi kusan shekara ashirin ina bincike a kanta Allahu akbar wani mai wannan malam malami ya faɗa, mai wannan malami ya faɗa. mai wannan malami ya fada mai tun 1970 ko 71 da rikici ya tashi muna karatu a muna muna Madina ana ta wannan ce wannan kafirai ne wannan ce wannan kaza ne wannan ce wannan kaza ne sai nake ga aya Allah ce wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da iz hadahum hmm. ai ma'anan wannan aya ishi ne duk sa'an da Allah ya shirye ka ka karbi musulunci ko Allah ya ma arziki aka haife ka cikin musulunci wani abin da za ka yi baka san cewa wannan kafirci bane ko wannan kuskure bane ko tilasta ka aka yi ko mantuwa ka yi Allah ba zai kafirtar kai farar ɗaya ba shine mana wa ma kana Allah li yudilla qauman Allah ba zai dangana mutane zuwa fata ba ba da in hadahu bayan ya shirye da su hatta yubayyana lahum ma yattaquna sai in an bayyana maka gaskiya da ƙarya kai da gangan ka kasa inna Allah bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki shine masanin komai misali kowa ya san tsari ko ragowa cikin alkur'ani ne hukuncinsa kafirci ne bil ijma'i duk wanda ya ƙara wani abu ko ya canza wani abu a cikin alkur'ani da gangan ya kafirce wane ne ya taba yana karatu don sauri ko gaggawa da ya canza aya ko ya bata aya ba ba wanda ya zai karatu sai wannan aya ka canza ta ko ka yi mata kaza sa'an nan ka sake dawowa da a ce da ka yi abin kafirci ka kafirce shi kenan sai a waye gari babu musulmi to sai sa hasan al-qudaibi yayi littafi yace du'atu la qudatu mu muna kira ne zuwa Allah ba masu ma muku mutane hukunci wannan kafiri wannan a'a abinda muke yi kafirin ma kiran ki muke zai shiga musulunci yau za mu fitar da musulunci kuma dalilin yin wannan littafi shi ne lokacin da aka kashe Hassan al-Banna aka kashe wane ne sai ya saura aka bincika ba wanda ya cancanci ya jagoranci Ikhwan al-Muslimin sai shi aka je aka bashi jagoranci daga bashi jagoranci aka kama shi aka je aka daure ana yi musu azaba masu kishin Ikhwan al-Muslimin suke kafirtar da shugabannin da ke azabta su sai littafi ya ce wa'annan duk da ke kafirci ba su kaji adalci sa'an mai kawo misalai misalai misalai sun zalunci sun yi barna sun yi fasikanci sun yi kaza amma ba ko menene akwai abin da yake shige mutane duhu shine ba duk abin kafirci mutum zai yi a ce ya kafirci da suka ce ma wane ne sai ya kafirce ma Muhammad za Allah ya zage shi sai aka yi ne sai ya fada sai zai ce manzo Allah wallahi shi da sarrafa kai sai manzo Allah ce kayfa tajidu nafsaka Ammar bin Yasir jazakallahu khairan yace mutma'innun bil imani yace fa in adu fa ud ko jafa'i ko wata kalma da bata dace ba ka dangana ta ga manzo Allah kaulan wahidan ka kafirci amma da aka tilasta shi aka fi karfin sa fa ake illa man ukuriha wa qalbuhu mutma'in illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani to shaykhul islam a cikin bincike da nake duk wata matsala da su danganci ta mutane ko musuluntar da su ko bid'a ko menene da wanda suka yi raddi ba wanda ya sha wahala sama da ibn taymiya don shine ya rayu zamanin da bid'a ta yi kamari ta fi kowa karfi kuma ne zai yaki wa'annan dibba shi daya yana da littafi ar raddi ala al-akhna'i ar raddi ala al-bakari ar raddi sai sa duka raddi raddi raddi ko har aka gama shi aka daure ya mutu shi ne yake fada a cikin arraji alal usna'i na ɗauko da harafin su bil harfil wahid yake ku wa'annan da nake ja da ku wa'annan kalmomi da kuke fada ni ibnu taymiya na san kafirci ne in na fade su na kafirci amma ku ba zan iya kafirta ku ba saboda jahilci ko shubha ko tawili yace ni na san wa'annan kalmomi kafirci ne na fade su na kafirci kaulan wahida amma ku ba zan iya kafirta ku ba dan akwai jahilci ko ko ta'wili ko ko a'a abin nan shubha komai bai fayyace muku ba me ya dalili wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ina mana hatta bayyana lahum ma yattaquna sai abinda ake son ku guje shi aka sai muku ga kaza ga kaza gaskiya ta bayyana lokacin ganin ka tara jama'a ko tsoron mutane ko son duniya ko menene yasa kai kinin didi ka sauro kan kan rashin gaskiya me ya hukuncin ka ma'ana kan kan duniya ke yanzu yanzu babu jahilci babu tawili babu tilastawa ma'ana san duniya shi ne ya sa ka saura kan wannan abu amma waɗanda aka ce musu abu kaza ne kyau ne abu kaza shi kenan da yayi sai kafir da kuma da wahala a samu musulmi ka adalci kenan ba wanda yan bid'a suka wahal da shi kamar ibn taymiyyah saboda Allah ya kankare masa zunubi har gobe suna cewa baya son manzon Allah kuma sun fi kowa sani cewa ya fi kowa kare manzon Allah duk wanda ke so ya karanta littafan sa duk wanda kake ja da shi shekara 20 talatin ka kasa dauko harafi ɗaya cikin littafan sa ka kafa hujja da shi kai ma ka san ba gaskiya ba amma saboda adal yake faɗa cewa in mutum ya sabi Allah a kanka bai halatta kai ka sabi Allah a kanka ba yace misali mutum ne ya je ya ma sata ko ya zina da matarka ni ne dan sa kai kai ma sai ka yace Allah ya haramta zina bai halatta kai kai ba sa'an ne zantuttuka yasa littafin da duk zafi ne da su raddi raddi a gurguje yake ko wa'annan da muke jayayya jayayya fa ake yi na kin kari a kama mutum a daure ma ana sa fitar da shi gari don a cikin kurkuku ya mutu amma duk da su kalma ta adalci yace ku waɗannan kalmar da kuke faɗa ni ibnu taymiya na san kafirci ne da na faɗe ta na kafirci amma ku ba halin a kafirta ku dan akwai tawili akwai shubha akwai jahilci in kana so ka binciki wannan aya ka ji abinda malamai duk suka faɗa game da shi inna allaha bi kulli shay'in alim sa'annan sai Allah ya ci gaba da cewa inna allaha lahu mulku samawati wal ardi lallai ka sani cewa Allah shi ke mallakar sammai da kasai ويهلي ويميت في كراية وانت قداما وكت وانت قداما وما لكم من دون الله من ولي ولا نكير باكو ولي مسوي كو متى يمشي كو ما بايم ألا من أوكتين سرسي sa'annan sai Allah ya ce laqad taba Allahu 'ala اللام موضعة للقسم قد حرف تحديد تبت للي والذلك Allah ya yi wa manzan annabi ya karbi tubansa wal muhajirina da muhajirai wal ansari da mutanen Madina su wane ne waɗannan yace allazina taba'uhu fi sa'atil usrati ba wai ka zauna gidanka ka miƙe kafanka ko ka zauna a yi kenan kai aljanna shi kenan zaka je ka shiga aljanna har ka sa kowa wallahi sai an tashi an aiki gaske gan aiki ke gaban mutane in ba haka ba wallahi tallahi ka je lafiya sai ka nadama sai ka tarar da jan aiki danyen aiki الذين اتبعوه في ساعة الأسرة إلى معنى وإنا وأن سك بمن زم ألا ألوكة وحلا ياكن تبوك كينا wahalhalun da aka hadu da shi yakin tabuka Allah kadai yawa min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum har mai wa'ansu ma sai da suka so kuma zuciyarsu sai ɗarɗar ثم تاب عليه sai Allah ya karbi tuban su innahu bihim raufur rahim Allah mai tausayinsu ne mai jin kai ne Allah ya buɗe wannan aya da cewa da annabi da waɗannan sahabbai da suka bi Allah ya tuba ya karbi tuban su su tuba sa'an sai ce wa ala salatati allazina kullifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa zannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim to wannan aya tana nufin Sukabu dan Malik da Murarata dan Rabi'u al-Amari da Hilal ibn Umayya al-Waqifi waɗannan guda uku an tabbatar da su ba munafikai bane amma da suka ki zuwa wannan yaki saboda akwai wahala wani ka ce ya ce wani ka ce menene da menene manzon Allah dai sallallahu alaihi wasallam bayan an dawo kowa aka yanke mu. duk su habbai Madina ba ne hulɗa da su wa'annan guda uku duk fadin ƙwaryar Madina din nan sai da zai musu kunci hatta idza daqat alaihimul al-ardu bima rahabat wa zaqat alaihim anfusuhum har suka samu kunci cikin zukatansu ba mai hulɗa da su sai tuba suna ta tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki shine malamai sai yi istinbati suka ce laifin da zaka yi tuban da zaka yi Allah karbe ka ka ji kunci a cikin zuciyarka ka ji ba daɗi ka ji ba za ka koma yin wannan zunubi ba sai Allah karbi tubanka yake wa shurutu tawbati annadamu ala ma fata wa niyyatu Allah yauda wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'ati in kana mutalabbisan biha mun gane ku. amma ka ce kai kana da izinin istighfari shi zai baka damar sabawa Allah wallahi tallahi yace innamat tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna an qarib fa ulaika tawbah wa laysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة sa'annan ka ji ba daɗi ka tuba ga asalakatun da zina kulle su sai da aka yanke da su suna nan cikin ƙwaryar madina ba mai hulɗa da su hankalinsu ya tashi manzo Allah baya hulɗa da kai na za su saka sahabbai ba sa hulɗa da kaina za su saka sa'an nan sai Allah ya sauka da cewa ala salatatul kulle su, Allah ya karbi tuban waɗannan guda uku yau Allah ya karbi tuban su zaqat alaihim al-ard bima rahabat wa zaqat alaihim anfusuhum wa zannu alla malja'a ila Allah min Allah illa ilayhi wa wa nashar qayf suka yi yaki ne zannu ay aykanu الظن هنا بمعنى اليقين تكتكن كان كيتوا الا من جاء من الله الا اليه باب مفكا دغ الله سيدك غدو كوما الله thumma taba alaihim liyatubu inna allaha huwa tawwabur rahim sa'annan sai Allah ya ci gaba da cewa ya na amanu ya ku wa'anda suka ba da gaskiya ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqina ku kasance tare da masu gaskiya ba masu ƙarya ba ba munafikai ba ba fasikai ba ba kamukai ba وما كان لأهل المدينة ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أي بعد فتي متانا قصيما صلى الله عليه وسلم فدل فدل الفاظ هذه فدل وكل بعد لجيسا هذا الفاظ هذه فديناه mun fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bil arwahi ka ba yustada aka ko kan a ce za ka ce daidai ne ahu kul ba da yustada ba Allah ya faɗi wannan magana yace ai su waɗanda suke fita su kai da manzon Allah ya yake inna la yusibuhum zama'u wani duk wani cikin ruwa da ya same su wala nasabu ko wata wahala wala makhmasatu ko wata yunwa da suka samu fi sabilillahi a cikin sanadiyar da addinin Allah ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار duk wani matsayi duk wata hanya duk wani mataki duk wani abin da suka yi su gallaza makafirai su bakanta musu wala ya na yanaluna min aduwin naila duk wani wata illa da suka yi makafirai illa kutiba lahum bi amalin salih duk waɗannan abubuwa kishin ruwa yunwa bacin rai galla za makafirai da aka yi duk Allah zai rubuta mu mutane ya wajabta musu ya ba su aiki na gari inna Allah la yudhi'u ajra al lallai tabbas dahir Allah baya tawaye baya tozartar da ladan waɗanda suka kyautata aiki sa'an nake wala yunfiquna nafaqatan saghiratan aw kabiratan ba su ciyarwa ba ciyarwa in babba ce ko karama ce wala yaqtauna wadiyan ba sa taka ba sa tsallake ba sa shige wata kwari ko wani tsauni duk wata hanya da suka bi illa kutiba lahum liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'maluna sai Allah ya wajabta ya rubuta musu lada dan ya musu sakayya fiye da abin da suka aikata sa'annan sai ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa wa ma kana wannan aya ita ce take shafe wancan aya da aka ce infiru jami'a sai Allah ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffatan yace a a ba daidai bane musulmai duk baki ɗaya da mazanmu da matanmu mu fita aje yaki وأنسوا سفتا علم أن فيكم أن فيكم مرضى مرضى وآخرون يرمون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر من القرآن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لولا حرف تهذيب إنما دا أشيء wa'ansu cikin ku suka je yaki wa'ansu suka je neman ilimi li yatafaqahu fi dini saboda su je su koyi ilimin addini waliyun waliyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzaruna su fita su je su koyi ilimi haka yake fazarha wa sharriq la yaqirru bika al-gharb ba haka ya faɗa ba yace falaula na faramin yace ina ma da waɗansu cikinsu sun fita sun je sun karanto ilimin addini tataccen ilimi su zo su karantar da al'ummansu sa'annan su gargadi musu gargadi la'allahum yahzaruna dan su ji tsoron Allah sa'annan sai Allah ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya lazina ya nuna minal kuffari ku yaki kafiran da ke kusa da ku wal dufi kun hilza ku tsananta masu wa'alamu ku sani cewa annallaha ma'al muttaqina Allah yana tare da masu tsoronsa masu tsoron Allah su jin tsoron mai kake wa idza ma unzilat suratu in aka saukar da wata aya fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi iman sai ka suna cewa wane ne a cikin wannan aya ta kara masa imani fa amma allazina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshiruna amma kaga waɗanda ke da tataccen imani wannan aya sai ta kara musu imani wa hum yastabshiruna suna bishara tunda Allah ne fadi kaza za mu yi ko mu kashe ko a kashe mu in mun kashe mun ci ba, in an kashe mu samu shahada wanne ne kasara shi sa'annan sai Allah madaukakin sarki yace wa amman ladina fi qulubihim wa amman ladina fi qulubihim marad amma kaga waɗanda ke da turuta a cikin zukatansu ma'ana zuciya takan kamu da rashin lafiya kyanda da me sankarau da me me ibola duk waɗansu turuta da ka sani zuciya na kamuwa da cuta nifaka zina liwati zalunci menene duk waɗannan zukata suruta ne da suke kama zuciya in suka yi katutu a cikin zuciya shi kenan a hankali har a zo babu likitan da zai iya magance wannan zuciya ne kalla bal rana ala qulubihim ma kanu fazadatum rizqan ila rizqihim wa matu wa hum kafiruna waɗanda ke da nifaka ke da turuta a cikin zuciya sai ya kara musu da da kazanta akan kazantar da ke cikin zuciyar da farko sa'an nan sai Allah maɗaukacin sarki ya cika ayan da cewa awala fi la ba sa gani ne annahum cewa su nuna ana bal'antar ana ana musu fitina ana fitinan ana musu imtihani fi a kowace shekara marratan aw miliyon marra ba sa manyan malamai bayan Allah waɗanda suke manyan sufaye rana ɗaya in ya saba wa Allah yake yana sani ko matarsa ta ɓata masa ko ya je hawan doki saye masa wani abu ko ko a amma saboda yanzu mutane ba sa lissafi tsakaninsu da Allah ko me zai same ka shi ba ruwan tunda yana da kuɗinsa a jihu shi tunda yana da kuɗin sa aljihu ba ruwan shi da imani ba ruwan shi da tsakanin shi da Allah ba ruwan shi da komai kuɗi ya zama ne abin bautatawa a hankali a hankali za ka zo ka ji da an ambaci sunan dala sai mutane sun ce radiyallahu anhu da an ambaci salim sai ka ji ce jallat kudratu yake laula tuqa la qultu jallat kudratu saboda tsananin ratayen zuciyarsu da kuɗi yanzu banda a tara dukiya ba abin da ake so har aka waye gari ana bautata ma dukiya balle dola da sale sun zamo su ne ubangijin nan da ake bautatawa a duniyar nan yau awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn ba sa gani ne cewa su Allah na fitinan su yana yi musu imtihani yana jarraba su kowace shekara ya kawo musu miyagun shagabanni azzalimai ko ko ya kawo musu fandararrun mabiya wayanda ba su da tsa'a duk ba fitina bace daga Allah أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون فأن سوء باسا توبا سكوما ذا الله ما قرقدوا ba su da hankali ne wa idza ma unzilat suratun in aka saukar da wata sura nazara ba'dhum ila ba'd sai wannan ya kalli wannan wannan hal yarakum min ahadin wani wani na ganin thumma sarafu sarafa Allahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahuna saboda su ba sa hankalta ba sa fahimtar addini ba abin da suka sa gaba sai duniya sai Allah ya cika ayar da cewa laqad ja'akum rasulun hakika manzo ya zo muku min anfusikum daga kawunanku azizun alaihi ma anitu duk abin da zai wahal da ku manzon Allah baya so harisun alaikum mai matukan kwadayin alkhairi ne gare ku bil mu'minina raufur rahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai tausaya ma mu'minai ne mai jin kansu ne fa in in suka ba da baya faƙul ka ce wal alkhitab muwajjahu ila man ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqul hasbi allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim manzan allah ake fada ma in suka kauda kai Ka ce allah ya isan min la ilaha illa huwa babu wani abin bautatawa a bisa cancanta sai Allah madaukakin sarki alaihi tawakkal manzon Allah ga dogara dukkan mumini ga wa Allah yake dogara ga Allah madaukakin sarki yake wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah Wahuwa huwa rabbul arshil azim Allah madaukakin sarki shine ubangijin al'arshi mai girma wannan aya ita ce imamul al-Bukhari ya kafa dalili da ita tare da cewa akwai ayoyi da yawa da suke bayyana darajar jihadi yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wa'anda kuka ba da gaskiya hal adullukum ala tijaratin tunjiku min azabin Ali. ya kuwa inda kuka da gaskiya in shiryar da ku in gwada muku in nuna muku kasuwanci da za ku yi ta tsirar da ku da ke tsirar da ku daga azaban Allah madaukin sarki sai ce tu'minuna billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzansa wa tujahiduna fi sabilillahi ku yi yaki a cikin tada addinin Allah a cikin yi addinin Allah gata yace bi amwalikum sai da ya gabatar da dukiya yace wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna zai muku gafarar zunubanku har zai ce wa ukra na nasrun min Allah wa fatun qarib wa bashiril mu'minina haka Allah madaukakin sarki yake faɗa cinikayya kasuwanci in kwangila ka sani harshen kwangila ka sani in kasuwanci sai da sayarwa cinikayya masana'anta abinda kake so aka sai kayi ciniki da Allah Allah ya yi ciniki da kai ya saya ya biya ya sayi ranka da dukiyarka ma'ana in kai mumini ne da gaske da ranka da dukiyar ka mallaka wace ce to za ka yi ma Allah rawa to in ga kuma kana ɗarɗar ka binciki wannan imanin yayi tsaka ka binciki wannan imanin ya yi tsatsa batir yana da karfi kana kik mota ɗaya sai tashi in ya zo ya sanyi sai ka buga su uku in ya zo ya da sanyi sai an tura in ya zo ya da sanyi ko an tura ba zai tashi sai an kire an je an dimama ko an canza yau haka imani yake a tare da kai قال ابن عباس الحدود الطاعة عبد الله بن عباس yace ai abin da ake ce ma iyakokin Allah madaukakin sarki ai shine bin Allah madaukakin sarki قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن صادق قال حدثنا مالك بن مقول قال سمعت الوليد بن العيزار ذكر عن ابي عمرو الشيباني قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله دم مسعود يتنبي من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي قلت يا رسول الله لك يا من زن الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل من صحابيكم yace ya manzo Allah wani aiki ne yafi menene mafificin aiki kala as-salatu ala miqatiha yace yin sallah akan lokacinta kada a jinkirta har lokacin ya fike kada a yi sallah kafin lokaci wanda ya sallah kafin lokaci ba shi da sallah wanda ya sallah a cikin lokaci yayi daidai wanda ya jinkirta sallah lokaci ya wuce yayi laifi sallah ta kai kulsu summa ayyu sai na ce manzo Allah bayan idan yin sallah a cikin lokaci wani aiki yafi kala birrul walidaini yi ma iyaye biyayya da nagarta qultu ayyu ayyun sa'annan sai nace bayan sallah a cikin lokaci da yi ma iyaye biyayya menene kuma aikin da yafi kala al-jihadu fi sabilillah yace jihadi a yaki dan da addinin Allah fasakattu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan mas'ud yace da manzon Allah ya fadi haka sai nayi shiru Wala istazattuhu lazada yace da na jima da na wuni ina tambayar manzon Allah sa'an nan mai sa'an nan mai da manzon Allah ba zai gushe ba zai gushe ba yana ta bayyana min sai wannan sai wannan sai wannan ma'ana wannan hadisi yana nuna fadalan ne kenan yin sallah a cikin lokaci yi ma iyaye biyayya sa'an nan aljihad قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya tara masa yadda yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace la hijrata ba'da babu hijira bayan da aka bude a Madina bayan da aka bude Makka walakin sai dai cewa jihadun wa niyyatun wa idza sunfirtum fanfiru sai ce sai dai jihadi da kyakkyawan niyya da kwana da niyyar cewa za yi jihadi amma duk sa'an da limamin mutum aka ce wajibi ne akan kowa ya fito tsayan abubuwa uku ba wajibi ne akan kowa ya fito a yaki ba wayansu za su fito idza qama bihi man yakfi sakata anil bakina amma akwai abubuwa guda uku in suka faru bai halatta ba kowanne ɗaya a cikin musulmai ya yi jinkiri lokacin da aka je aka yi hadu da kafirai gaba da gaba ana yaki yaki ya zafi haramun ne ka gudu na biyu lokacin da aka ce gashi nan kafirai sun zo sun tsaya akan bada za su kawo muna za su kawo hari aka ce kowa ya fito a je a karya karfin haka kuma ɗan limamin gari ya ce kowa ya fito aka ce wajibi ne kowa ya fito waɗannan abubuwa guda uku su ne duk in ɗayansu ya faru ya wajaba kan kowa amma in ana zaune aka tsara yaki za a je a yaki ai waɗansu za a ɗeba a ciki su tafi waɗansu su kare gari waɗansu kiyaye mata waɗansu tsayar da sallah waɗansu je su yi kasuwanci قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن ابي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان كربو دغنا عائشة اتكما تابعيا تكربو رواية ورنت سنة عائشة معنى هذا سند مسلسل مسلسل بعائشتين رضي الله عنها انها قالت تتي يا رسول الله سنانا عائشة تكي كمان منذ الله تتي ترى الجهاد افضل العمل افلا افلا نجاهد da ya manzo Allah kana ganin jihadi shine fasikin aiki me zai hana mu ma mata mata manzo Allah mu fita mu yaki kala sai ke man kala sai manzo Allah ce lakinna afdalal jihad hajjun mabrur haka manzo Allah ce la kunna jihadun la qitala fihi ku taron mata kuna da jihadin ku wanne jihadin ku mata aka ce hajji mabruri wa hajji mabruri shine hajjin da aka tafi da izini a cikin sutura da kuɗin halar aka je aka yi aikin haji akan ilimi ba a saba wa Allah ba aka dawo to shine aka ce malamai suka ce menene ke nuna cewa Allah ya karbi hajjin mutum sai suka ce in ya dawo daga aikin haji a ga ayyukansa sun canza ko in da marowaci ne a ga yana ciyarwa ko da gwangwanin mai ya je sau ya wanke ya kawo masallaci ana alwala aikin imani ya tsaro in da kaza yake yi in ya waye gari ba zai je gida ba zai je kulob zai je wurin hira zai je wurin kaza sai a ga ya canza ma'ana duk sa na mutum ya dawo aikin haji a ga ayyukansa sun canza sabon Allah ya ragu ayyuka na alkhairi kuma sun kada karuwa to yana nuna cewa Allah ya karbi eh, hajjin sa amma kana nan yadda ka ci ka je ka kalli san ai san Saudiya sun yi kokari ai sun gyara kasan sai ka kaza ka tunda yana garin su kullum an dauke wuta amma in ka sauka jirin eh, eh, jirgin saman jidda sai ka ce su ma nepa suke da shi koko nasu aljanai ne ko menene za ka ga wuta ne kamar da rana kuma har ka gama rayuwarka ba za a dauke wuta ba ruwa za ka ga ruwa lokacin da duk duniya suka je suka taru sai ka ga lokacin ne ruwa ya fi yawa lokacin da duk lokacin da bukata ta kama a garin ku lokacin ake ƙara kuɗin kaya a lokacin da aka cikakken aikin haji lokacin ake rage kuɗin abinci Dan da har yawo ake gidan burodi saboda mm, mm, waɗanda suke zaune lokacin da ake zaune lokacin umra kafin hajji zo kantinan gwalagwalai gwalagwalan da suke sayarwa ta daban ne yasa lokacin in aje kuka je za ku sayar sai ku yi hakuri wannan na alhazai ne aka ku bar aiki duk masu kyau an cire an kawo na kasuwanci waɗanda suke dan masu tsayin tsadan ba za ku iya saya ba mun gane ku to haka kuma masu burodi lokacin a aikin hajji kai suna ganin ai wayannan alhazai ne ba san kan abu ba sai su rage hannu to sai a sa mutane suna bincike duk sa'an da aka aje aka auna burodin ka aka ka rage ko da gram ɗaya ne sai a rufe shagon ka sai a rufe kantin burodin ka a baka wata biyu ko wata uku riba ka ci ko fasara yasa yadda kake yi kafin haji haka za ka yi ko da cikin haji ne saboda kada ka yi zalunci ba a yarda da zalunci duk sa'ar da zalunci ya sauka rayuwa ta lalace yasa sai ka ga mutum ya je aikin haji yadda ya tafi ma ba ma zai da a'a wani sabon Allah ma da baya yi garin sun yaje sai kai ma Allah hari a ɗakin Allah za ki yi tun daga Jidda har Makka har Mina har Arafa har Madina har ya dawo ya je na saba wa Allah saboda akida da shedan ya saka mashi wai sai ya yi wannan ya samu mulki ko ya samu dukiya wannan hajji ya yi imam al-ghazali ya kawo a cikin ihya'i wani sufi cikin manyan sufaye makocinsa ya je aikin hajji baɗi kuma sai ya ɗau aniya harama zaki sai ce kai sai wannan babban sufi ya ce kai saboda Allah ko za ka yi wannan haji ya ce i ya ce dan Allah za ka yi wannan haji ya ce i ya ce to in dai dan Allah ne dukiyar ka ɗauki ka ba makocin ka yi Allahu akbar in babu riya mun gane ko ha ai ba wasa ake ba lokaci ai ba wasa ake ba ana son ai abu ne saboda Allah eh ai da za a yi sufanci da gaske ai ba ba ba yadda za ka yi menene sufa wane ne sufa yi mutane ne suka ga rayuwa ta dagule kamar yadda kake rayuwa yanzu duk inda zaka sa hannu haramu shubha menene suka ga yaya za a yi a wa Allah wannan ya dauki timakansa wannan ya dauki abin suka je suka kadaita suna bautata wa Allah ba su ba duniya ku rike duniya wannan waye zai zage to ana tafiya suna mutuwa ilimi na mutuwa da sai sun koyi fikihu sai sun haddace alqur'ani sai sun hadisi don sun shiga daga sharadan su suna mutuwa ana zuwa ana gadan su sai jahilci ya zo yawa sai zamo abin kuma ya zamo abin dan tara duniya ba ba matsala niyya ta canza ba shine abin da yake kawo farmaki ainihin gudun duniya suka yi kuma suka guji duniya kuma kowa ya karanta tarihin siyasa قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جهادة قال أخبرني أبو حسين أن ذكوان قال حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وأنا مسلم يزور من الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد ليس يا من الله كنونا من وأنا أيتي ليدي الجهاد qala la ajiduhu sai manzo Allah ce ba eh, sai ce ba zan samu wani aikin da ya jihadi ba qala hal tastati idza kharaja al mujahidu an tadkhula masjidaka fatakuma wala taftu sai manzo Allah ce kai da kake neman wani aiki daidai da jihadi za ka iya in mutum ya fita jihadi tun daga wannan lokaci kai ma ka shiga masallaci sallah kenan ba fashi wata suma wala tuftir kai azumi kuma ba fashi Kala wa قال ومن يستطيع ذلك يتي واي زي يين حتى قال ابو هريره ان فرس المجاهد لا يستن في توله ابو هريره يتي dokin mujahidi mai yaki yana suka yana tsalle a cikin talalan da aka yi masa sai Allah ya ba mutumin wanda ya daure shi lada fa yuktalu lahu hasanat sai a bashi lada akan haka Allahumma hadina fi man hadayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومشينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين